sunana big six tv shin za ki iya gaya mai saurare sunanki eh sunan malaman dai zulaihat lamido to hajiya zulaihat shin um, yaushe ne najeriya ta samu yancin kanta oh <laughs> to gaskiya ni dai abinda zan iya cewa mu dai 'yan najeriya ne so muna kishin kasar mu but ni all those kind of things kawai abin da sani i'm just doing for myself ina dai yi ne don um, farin ciki na okay okay to yanzu dai a takaice yau shekara nawa da samun independence 62 62 zaki yi mana spelling din independence <laughs> um, health ban ji ba ban ji ba H-A-L H-A-L eh. okay you are a failure you are a failure you can never make it to to to mun gode na Big Six TV shin za ki iya gaya mai saurare ki Maryam Ali Maryam wa Ali Maryam Ali yaushe Najeriya ta samu 'yancin kanta 1960 1960 yau shekara nawa kenan 62 to shin za ki iya mana and eh, spelling ɗin independence independent eh. i n d e eh? sai dai bana jinki i n d e i n d e p e b e deny independence then d and then c e c e n to to to waye ya sunan shugaban vice president na Nigeria. Eh, ba ban sani ba ba eh, ki eh, sani ba saurare sunan ka sunana Ibrahim Ibrahim Muhammad Ibrahim Ibrahim Muhammad to masha Allah yau um, na ga mutane an cika anan ana ta yi dindimu shin me yake faruwa ne wallahi Allah ana dan ta Najeriya murnar cika shekara 62 da samun yanci ne ok a wace shekara ta samu wannan yancin to nan ne dai ban sani ba sani ba to to shin ko za ka iya wa mai saurare za ka iya yi mana spelling din independence independence a eh. i to n to e to e to c e n C. e n Eh. Okay. D. To. C. You to. can never You know you. E. To. N. To. C-E. To. To sannan kuma shin um, za ka iya gaya mana sunan mataimakin shugaban ƙasa na da? Kamar na ce kala nawa kenan. Kafin wannan, ai akwai wani shugaban ƙasan ai. akwai wannan ne yar addu'a ah. eh mataimakin I fa don't know why 6 TV shin zaki iya gaya mai saurare sunanki sunana Sadiya Lawal El Muhammad Sadiya Lawal El Muhammad to Hajiya Sadiya shin zaki iya gaya mana yaushe Najeriya ta samu yancin kanta ban sani ba eh ban sani ba to yau shekara nawa da samun yancin kai ba mi wallahi ban sani oh no to shin zaki iya mana spelling din independence I N D E Ta F E N Ta V E N D E, e C E Naam I N Ta e e D E Ta B E N Ta D E Ta S C E N C E Okay to shi Sunana Big Six TV shin zaka iya gaya mai saurare sunanka? Sunana Alifa. Mala Alifa. Zaka iya gaya mana yaushe Najeriya ta samu 'yancin kanta? gaskiya sani ba sani ba to yau shekara nawa da samun yancin kai 62 62 ok to za ka yi mana spelling din independence kawai a gaskiya okay to shi ke na TV please can you tell us your name my name is Ike, uh, Pentecost Pentecost. Pentecost, right. Oh, okay, okay. Please, um, um, can you tell us when Nigeria gets independence? Nigeria got her inter independence in 1960, October 1st. October 1st. Yes. Okay. How how old is Nigeria today? Nigeria is 62nd 62nd today. 62nd? Yeah, 62. Okay, okay. Please, can you spell independent? Independent. I N D E P E N T. N-T. E Okay, please, who is the former governor of Kano State? Honorable Dr. Raibu Musa Wongposon. Big Six TV. Please, can you tell us your name? I'm Josephine. Josephine. Please, um, Josephine, um, in which year Nigeria got an independence? <laughs> October 1960. October 1960. How old is Nigeria today? 62. 62. Please, can you spell independence? no spell. Eh? Please try, try, just try. Mo gbé wọn handicap. You wan shame me, I no go spell. Mo kọ́kọ́ gbé ngogo. Who is the former governor of Kano State? Former? Yes. Mm, what's his name? Konkoso, I think. Rabi eh, Musa Konkoso. You said? Rabbi Umar Konkoso. Rabbi Umar Konkoso. Continue. Yes, I guess. 70 years. Thank you very much for your time. alaikum sunana Big Six TV shin zan iya ma tambayoyi guda uku? To ba matsala in ba To to shin um, yau me yake faruwa ne yau? Yau First October kenan. First of October? ok Okay yau uh, ta shiga shekara nawa? 62. 62. Da samun yancin kai. Okay wace rana aka samu yancin kai? To 1960. 1960. Yes. To shin za ka iya mana spelling din independence? independence el eh. ai ai na bana ta ka ai okay and to sai I don't know. Baki sani ba? Yo. October. Na? First October. First October. To yau shekara nawa da samun yancin kai? I don't know. To shin za ki iya mana it in independence kawai? Mm. to ina jinki i to n to d e to p e n d t to waye tsohon shugaban kasa na najeriya kuma waye mataimakinsa tabawa balewa na funka ai bana ji what tabawa balewa alaikum sunana big six tv shin za ka iya gaya mai saurare sunanka eh sunana atiku hotoro atiku hotoro wala atiku hotoro yaushe najeriya ta samu yancin kanta ta samu yancin kanta 1960 1960 yau ta shiga shekara nawa shekara 62 62 shin za ka iya gaya mai saurare sunan mataimakin shugaban kasa na yanzu eh sunan mataimakin shugaban kasa na yanzu yemi osunbanjo yemi osunbanjo yi mana spelling din independence i n d e f A N C E. Na ji ka ce F. Jesu! F ba. F ba. Sunana Big Six TV. Shin za ki iya gaya mai saurare sunanki? Sunana Fatima Lukman. Fatima Lukman. Yau shekara nawa da samun yancin kai? Yau shekara 62. 62? Yeah. Ok, a wace shekara aka samu yancin kai? 19... 1st October 1960. Eh? 1st October 1960. To yi spell it, the independence kawai. I N to D E to P E N Yeah. P E N to D E Yeah. D E I N to P E To. ah I N D E to P E N to D E N D E N D E D E N D E D nake ji to we do keep quiet I N D E P E N D E N C E independence to kina kusa kina gaba tambaya ta ƙarshe mm-hmm. ita ce mm-hmm. zaki kira zaki gaya mana wane ne shugaban ƙasa na da kuma waye mataimakinsa shugaban ƙasa da Oh, eh. a'a ah, gaskiya ba san shugaban ƙasar da eh? ba. Ki kokarta dubu ɗaya ba. Ai shugaban ƙasar da. Ki kokarta ki kokarta. Ogo. Ogo da karatu. To shi ke da mun gode mun gode. Sunana Big Six TV. Shin za ki iya gaya mai saurare sunanki? Sunana Bakaki. Eh? Bakaki. Bakaki. Mhm. Okay. Shin za ki iya gaya mana yaushe Najeriya ta samu 'yancin kanta? Wallahi ban sani ba ni ma kawai zuwa ne ba murna nake ba. Ba murna kike ba? To shi ake iya mana eh, spelling din independence? gaskiya ban iya ba saboda ban saka to to to to da, mun gode mun gode shin zaka iya gaya mai saurare sunanka sunana Aminu Malam Aminu yau me yake faruwa ne yau dinnan yau ana ɗaya ga watan Oktoba shekarar da Najeriya ta sami yanci 1 Oktoba 1 Oktoba eh ban gane 1 Oktoba ba ɗaya ga watan Oktoba okay ɗaya ga watan ta sami yanci okay okay to yau shekara nawa da samun yanci yau muna ta 62 62 okay ya sunan mataimakin shugaban kasa mai ci na da mataimakin shugaban kasa mai ci na da Shin za ka iya gaya mana sunanka sunana sadiq sadiq malam sadiq a wace shekara najeriya ta samu yancin kanta shekara 62 62 shin zaka iya gaya mana ka iya gaya mana sunan shugaban kasa mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu a ba za ka iya ba to yi mana spelling din independent din ma kawai independent e n d e, e You are a failure. E you are a failure. You e can never make it. N Ok, a go the name of Legend Musti. Sunana Legend Musti. Mustapha Ahmad amma kuma Legend Musti ake ce mu. Okay, to Malam Mustapha. Um, Najeriya yau ta shiga shekara nawa? Ta cika shekara 62 da samun 'yancin kanta. 62 kwarai da gaske Okay, to shin za ka iya gaya mana yaushe najeriya ta samu yancin kanta eh ɗaya ga watan oktoba 1960 1960 kenan to shin za ka yi mana spelling ɗin independence kwarai da gaske me zai hana to muna jin ka i n d e v e n d e n c e to to to to shi ke da shi ke ya mana sunanka shin ya sunanka sunana al-mustafa ahmad amma most of my friends suna ce mini legend musti legend musti gaskiya ne legend gaskiya ne yanzu big six tv ta ma kyautar naira dubu ta sakamakon amsa wannan tambaya da kai daidai shin me za ka iya gaya wa big six tv eh to gaskiya na ji daɗin haka kuma zan ƙara godewa shugaban makarantar mu darakta ah kawu da ya ba mu karatu ilimi da waye-waye da kuma iyaye na su ma da suka taimaka suka ba da karatun nan na gode na gode na gode yawa yawa